بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا gaba su kai gaga da mataniyan al'arba'unan nawawiyo littafin cikwayen abu zakariya yaya bunu sharaf yahaya bunu sharaf rahimahullahu ta'ala man kwana laije ya na ya shi ba bai na Allahu akbar ya e, tun shi zoliyani karatun ya farko iga gada ainiya zumana isaji tare ya mambona ganbe mukaddima na manjiya littafi una da bayani na shekaru sai miji ci rayuwa mambona iga gada ainiya hadisi na man kuye kayi nan gwargwado na ya gbana soci albarka udin bai gacin bici na su kufa gan bai yi awwal hadisi ya kakanca an amiril mu'minin abi haf umar bin khattab radiyallahu an قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت إجرته إلى الله ورسوله فإجرته إلى الله ورسوله ومن كانت إجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فإجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم الكشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة hadisiyan kakancha, mai ba zai e giyo ikon deguwa sai ni a amirin mominin daga batishiyar musulmi jo abi hafs zai kwagan bi abu hafs ne sayiduna umar allahu akbar inda afsa azari hafs ma terbe kiyo hafsa mude gin zage hafsa na yi miya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam babayan hafs umar yagin hatab radiyallahu anhu aini sunnu da wani umar yagin hatab babu ugwa musulunci galagar radiyallahu anhu mutu kawai wakan a ga radiyallahu anhuma Allahu akbar kila ce ga amirul mu'minin e bona ushi musulmi jiti sayyidina abubakar wulli bushi musulmi jiti zuma jalin bu shi musulmi jiti sakane ya guki ya guwa ceto tsagutsuwaye ya guwa ceto tsaguta bai foguwe kan batana kinu dai riwaya jibe kakaina saiduna umar ugan ga sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mi wani tuciye soko na kinkin tsoci bi aminci afiya na ya kulu fegan ki tuci soko gan innamal a'malu bin niyat ga innamal a'mal innamal a'mal lole na ga mai na waje ga adatul hasr da kai. iyaka dai al'amal etunji bi niyat wani e diya gugwa sai bai kiyo bai niye shi bai niye shi niyat wai jamu ya kiyo wa inna ma li kulli mri'in ma nawa a cigaga ina e ma fiya li kulli mri'in yara yin doro na wa ma nawa in ugalani na etuna we lone na ga ga ona igiyo ni e na ga za be oni ti tun cho ji unji tun e chi so kwe chi la ni e kichi de mo bo ngala ka ando che lo tunguru ama ja yula da ga ze lo tunguru na e bo ni e wangi na da bi we tuna na e bo lo uziri ndo chi chi u ukana una mo e lo na uji o ni u she kwa da bo ari ya we jigibo Allahu akbar kusu be kya chi imre'i zawangi ngole tani su yi imra'atu imru'un iza e bagi imra'atu iza e zagi faman kanat ijratuhu ila Allah wa rasuli zandoro na gafiya lafiya daga maka ila Allah lo ba soko wa rasuli to ba tuci bi mana mutelate te ebo e soko be tuci fa ijiratu ila Allah wa rasulihi ayiwulada agawe tie late wucho soko be tuchi agawe tie late wucho mano yi fa ijiratuhu ila Allah wa rasulihi Allah akbar ijira no jidana socha cha yiwulada ti eto zi me loche dilado eto soko eto na nabi Muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam to je maji kafi lokpana agan ga aniye to e baji mi lara o choke po o ganga yi alqasdu ena e zakpana amma e ba shari'o suku o ganga yi alqasdu almuqtarin bil fi'l pe pana bo e ke ba be twina we pa etuma dabu o be salla di we bode mo e o fe gada salla nage e pa ba shari'a bo wa zaka e wani na wa yau gwani wa zaka, o fela zaka ya zai wa laya Ni ya da wani eto ya na kpakpa wuyo amma wa ga akpa ya tuma la da ba ya ba shari'a wala lotuwari su ga boke ba betu mando ci ga ne ni ya ba shari'a wani gai al'azmu ala fi'il ibadati takarruba ila Allah ta'ala agwa ne ma gamne a lokacin ibada kaza e tiye son ba so ko e bona ni e tiye egbo wo e tun tiye egbo wo de alaka be ki ba kun ba kun ya egbo bo wa ju na ngalo uzo ngalo uzo waman kana tijiratu li duniya zandoro na ma gacce te daga maka lo madina li duniya ebo ijeona na igbo ha na wadade na ebo eko wele ga wuri ga da madina wadade o wadade alkhairi ndochi awe nye ije awe mra'atin ha ko ebo nzagi ndochi na wadade paya wono wono ngo te ga nzagi je fe gabe ba shi maka da tsuwa nabi muhammadu madina sallallahu alaihi wasallam an so ko yayi hukunci qur'ano yatiya nzagi wuce na je nye musulmi sashi ya wasu a tela a ga haji musulunci amma da ya kafiri na jike gangwa a gambe ba ji da su rijo musulmi ji madina wani to wani na maka yabon zagin da ci yi mizan da ci na gabi wani shami utuwa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ga a da da upa ya waya wani mudayin manufa na lawatin yau kowai lega wada diyo un jinye bu adini so ko betuci na wada tuzuma na bawa annabi ga fa ijiratu ila ma hajira ilayhi ilanu teda na a gauga ya tiya en uga tela na kila wace tela ije ijeyo a delada kila wace tela wa ya boso ko be tuci na ga ala dina ya alama kaya alakin ya kafirin na adaba ji musulunci na jama'i ki hadisi ne wo niya niya kila wa ji katun ebon mbende latu mbende o mbende kaza tashi mila adini wuza wangiji ibn so ko ga wa adini a ji katun amma la wuza wangiji hmm. to a tun iwa giji bayani danya e ga kokoro gide na wani tiyan alamar mutu kacha manji gaga ga tsaron ita shari'a hadisin na hadisin na imama jamu eh, tasniya da wani ya imamu idi fahimta ko imamu jamu shi kiyan a imma tishi jayo zai ji gwa hadisin na bena a yi tishi yin almuhaddisi na yi maya hadisi zandro na ga maya hadisi wani albuhari bi musulmi ta tubu allahu akbar aga yi sai ni mini abu ga abu abdullahi kuniya yan al-buhari da wani muhammad bin isma'il muhammad ya ji isma'il sun na imam buhari da wani a dai juye ji ba ju na yi ga bukhara na inu da yi ga bida n'o wina lole mutu labe buhari ga ji ha <laughs> ga ainiya sun na mutu na yi muhammad ya ji isma'il na soto buhari na ide da nigeria <laughs> ba so ne sun na ji imam buhari sai layura umaji buhari ci <laughs> ga daura ci Allah wa <laughs> kamar, amma ga sunna dai alama ga su yau kawai wawo sunna alama alama dai ne lafiya ga wani ga wani zai loda na ga wani wani ga kuya alama na mai lati oji ne ga agiye ida da mini roji jiyo zai mu pa don da na a mai da sun noye na to zai da babu wani mu da gubi mu ile na'am bini ibrahim da kwayin imam buhari yugan ibrahim zai goya ne yugan mugira mugira wato zai maune yugan bardisba al-bukhariyu mu ci nisba bana man ba ci gaya abul husaino imam muslim da wani egin hajjaj hajjaj wato zai maunai muslim wacin da ni imam muslim alula gimi ya ziyo yin daku alkushairi sun na ja da wani kushair a ce juye ba ja na isaburi kiyan na isaburo kiyan ko da wani kiyan musulmi jau A gala hadisin na biyo fi sa'i haihi ma da mini littafi zuta cajo allah zaini littafi guba ba sai gan bai sai musulmi ma huma sahul kutubil musannafa littafi na kaka cikin bukata igwa kur'anu ga wani ajjana gekun buhari da na. muslimina ajjana gekun sai buhari da Musulmi na. bi sahih muslimina ya ci su sumu tafdil bo superlative a gage gan littafi na kata kpata ṣe ga egwa qur'anu ga wa na nabi muhammadu bai yi bai na sallallahu alaihi wasallam sahaba ti kana sai al-buhari bai allahu akbar imam ahmad ne ji ta bai imam ali sunnati wal jama'a na gaga wangin noci ga usulul islami ala salasati hadis a musulunci tuta jere guta hadisi guta da boye ciwo gaba tu musulunci to e ciwo gaba tu musulunci to hadisi farko ngai innamal a'malu binniyat wani to musulunci babu niyya wa jama amfana hadisi ba ciw gai man safi fi na aza ma laysa minu wa raddu wani to da musulunci ma yi na nabi muhammadu wani ya agogowa hadisi ta ciw gai alhalalu bayyinu wal haramu bayyinu wa bainahuma umuru mushtabihat hadisi gutan nan ta bai imamu ahmad ga tubere usul islam ta zan do aji musulunci a gogu ba su wace ce gutan ne wasa ni ya eh? wasa na annabi huna o ma tsaki ya eh? na halalli na yara mu wa ya musulmi fe gyara mu zaga musulunci wai jina ina ya eh, ji fi wa mu ya zagi fi wa mu ayo yau waje ya wai bayan in gici fi wa mu yau da waje ya arziki fi wani wa gyara na gayi kwakwaro geti hadisin na bu sai hadisi ya baci yiwa gini gani da shirai dan yi ba amma dai wa fele ga hadisin na ga wuniya amuja hadisin na kawai ya wuniya iga da shirin annawawi ebe da fa'ida hadisi man ga hadisin na dai na dai yi kagwa ƙur'ani wani to hadisi bi ne ke lakagwa ya innamal a'malu bi niyatina aya bai so ce ga ma tun fi kuna illabti ga waje illa in doro ya ga wuna muda yi boso ko bai wun waya gili a sha'iri illabti ga waje illa ba ko bai wa wuwa tunan waje boso ko ba wa gile ma ngole alama ni na wana ko aya bai so ce ke yi labari ga muhammadun rasulullah wallazina ma'awa shiddawa lal kufari rahama ubainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana zai ga gannan su kuma ji sahaba shi iza jayo e wa falalayin soci wari duwanan bai da su kwai zata yau ne ga niyyar su kwai ga abu ya sahaba na je tuwa nabi muhammadu zumana ai eh, wa alkhairi ga za mai wa aljanna za aljanna su ko ga da su ko eh, waye da su ko za un ji jewa dole aya guba ba ne wuga yake niyya na mala zan doro a ga sahaba ji za didija yau na za mu ce bomi be kiyo be qur'ani ibn e qur'ani ajiye ga yana ya kuna cina dini wa pata na yi ya da koyewa ga gamla ba dai talauci ya tuna a kudu jibi annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ke ya hadisi innamal a'mal kago nan gai bai annabi sallallahu alaihi wasallam ga gan mai sahaba ne ga sar guna biyo kasi nan ga wa'alam annaka lan tunfiku nafakatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alahu fi fam imra'atik aw fi fimra'atik indoro ga wuna tabtagi biha waj Allah na gai ba halu sha'ido yadda su kuma wo bi arziki na wo na yona ayyawala da illa ujirta alayya ayyawala da tubu hatta in gici na wadin ya liwa mai wani wadda ga su ko ga fahe ba su ko ga gani wa ashiru hunna bil ma'ruf eji bolo bolo lo bayi meji ngala wallahi in gici adawo mi bo ayyawo kiyan ayyawala da ashari tamtagi biya wajen Allah dole hadisin ne ga ya ki bo niya wajibu su ko ga niyya wangi gane wani ko ga ga wala loto su ko to ira gani biyu to na ga yi bayani ko kuro gina yawa gili laifin hadisi farko ne sai al hadisu sani hadisiyan ebaci hadisiyan ebaci wọn ba zaye tiyan arkanu dina ekpojiyan adina عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإيسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهفاة القراة الآلة رعاء الشار يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم an umar radiyallahu anhu daga ba sayidina umaru radiyallahu anhu so shi be boyuyu aidan be kile uchi ga biyo wona to e paina igbana unga be bi yo unga che la oro be be قال سيدنا عمر اغا ga bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamina ibe a fedun shi bayan tuci soko na sallallahu alaihi wasallam za ta min fondoci na istola alaina rajulun iza ba gindoci be zunfi ipa eto a ide jiji ibe a le zaba gindoci shadidu siya ezu ezuyona kayi ufun bokun saranyin bayadu siyab kaya boku fo boku buma shadid ngo tege gato kaya boku je tiye ga ojugo shadidu sawadi sha'r ata gama etiu ushiju ko sarawin sawadi sha'r la yura alayhi atharu safar zandoro li alama ya fayadi ya ga yi zambo zanen da biyu ile ya biyu ya ken dube shi shi ne wace ga yi za lo zambe musamman ya zando ko ya zambi ciwa le alamar hun gbaji kayu ya za abuwa na kayan wa tiya kaya mai bana shi na tau ne ugwa gan naji zawangiya maji zawangi ga yi wani mala'ika malaku jibrilo ga wala ya rifu min na ahad zandoro matu ya tace ba da zai lube wana wani gumbi mai layani mai kiwe ba ka zo hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam har in a stedo shi bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gadana da ya dufe ba wani fa asnada rukbataihi ila rukbataihi kuma laro gogu ba bauna wala da hafsa ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa wada kafayya ala fakhirai a cigaga kafai gwanda guba buma wala ta fakhiraihi boko guba ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa qala uchaga ya muhammad ga yawo muhammad ni anil islam yan labarai ya te musulunci faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuci soko sallallahu alaihi wasallam fegan etiyan labari na wayuna ga al-islam wale musulunci an tashada an la ilaha illallah wayari ga da ya wuce bai goro ya sai toci وأن محمدا رسول الله وكيو ياري كده نبي محمد تشي سكو يونا وتقيم الصلاة ولا صلى وقودي كني مغاي صلى قسم وتوتي الزكاة وشو يا زكاة وتصوم رمضان ومنفاز يتا رمضان وتحج البيت ومولوت يا أجي إن استطعت istata'ta abe o gade ikuna wadde kago jijuna ilayhi sabila kago ce lalo ajo wadde zana wadde lafiya na kan face wadde ya fiti to ba da cin maka wa madina wa rafa wani waga batu na ke da zamani wani da wani moto na jakwai zanen kwata lissafin wuce gai lake ba yayin na ci 1.wiki 5 a zama ko miliyon ni bai gafi su wuyi kawala sadat iza bagin nana nabi muhammadu ya labarin nana wani gabe a nabi ga sadakta wa gaskiya ta di labari nawa ya mida ne sai na umar ga na lahu ife ji mamaki mamaki ebo gboji na wani jan cele ba bai alada yana ki boji mamaki ne fe jina a a yas'aluhu wani ya nabi muhammadu gan sallallahu alaihi wasallam wa yusaddiqu ma ya ga gaske wuta a wani ji zagane ga ya na wa e ga gaske wuta na dole e na ga mamaki a ngala fe ji mamaki qala da e wani ngai e ba zan da shi sabo a tuwe ga ga zai ga ya wada na gaski wuli gina gaski wuta ya wayo misali wa ga gaya min inji wani mai gaya na ta ga gaskiya zai guwa ga mi ga gaskiya man no ci na mai hada ni ga na ci ga ina e man wuce gaya wani gaski wuya amma mi so ne ni mai ke ga wa ga wa gaskiya ta galawa shi ga mamaki قال فأبرني عن الإيمان وكي أغبي وين غير الله باريتيا إيماني قال أن تؤمن بالله وفيقا غا إيمان جنب توشي وملائكته أجب ملائكة وجي وكتبه أجب لتافي وجي ورسله أيمان جنب توشي وجي الله أكبر كاشرين ناونا زكاتو كي وزيمان جنب توشي نو cewa jibe malaika jino da littafi jibe tuci jika tunye gwawo amma ilami po gwargwado littafiya a durusul muhimma wal yawmil ahir kiya imani ji gan be foye zobe wato mina bil qadar kiya imani ji be kadare khairihi wa sharrihi wangi to sudu qal sadaqta wa ganga wa gaskiya ta kiya ga bi annabi muhammad ga sadaqta ina wa gana ci guyo waji daidai qal fa akhbirni anil isa nke ya gabe gayyan labari yan tite tiye ne bolo bolo no fe ganga an ta ta'budallah fe musu ko ka annaka tarawu ke wa ga weli wena wani ka gikata bin da ka tashi shi lokacin ne gikata ce lotu wani ga yadda ba tun yi ko feji ibada fello tu soko wa ga wele soko na fa in lam takun tarahu kabo wa feze le soko na fa innahu yarak hakika soko lewe bogo la ga welewe no lewo ga yadda tuwangi da wannan qal fa akhbirni an sa'a nke ga yan labari yan ilimi ti asaa ga gaji kiyama na kiyama ga ikwa be giyo asaa yau ga واغا gama mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il Allahu akbar zane jinga na ma un fe bi a'lama min as-sa'il zai ce ga zai jinga nani zai as wa ne malaku jibril zai mas'ulu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam asailu ya ci sumul fa'ilu zai giga jibril almas'ulu ga ya ci sumul mafulu bo zai gage ya ciya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce ga ganga almas'ulu ana zai giga nana e ci ga kiyama ya ci funa di kiyama na ma hun sai bi alama zai je cike ku mina sa'ili zai giga nan ne ga wayin ya kiyama fata ya wa mawafe bai ba annabi muhammadu ايوه جبريل نزل به الروح العمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الله اكبر مشاغي كني كي أقدر غدي قال فابرني يا يا يلا باريتي يا ما أماراتي اماراتيا بمعنى علاماتي da na oke fo wuce na ga juna na alama kishi je wugwa ga kiyama yi ba qal annabi ya goga an talida al'amatu rabbataha lokaci ne ga bele amatu wujin zagiye salida wayan ma rabbataha ha ciuna riwaya ndo cho ha so ci ba una. da ka tuna ko na ka tuna ta abai dai bukata ne yake manji shi da bai ci fassara ya kya na bai kwabe an talidal amatu rabbata ya mini gana ja gana a ga gaga musulunci bi ya defe musulunci ga defe a biya da zance ce mushiriki jau da ya kafiri ji wuji ci ga dokun wujin na ja a shafe ma dakata ji allah akbar wuji in zagi na ji dokun ke cikin na ga a febe ma dakata ji egi na ja ga yi e mana yi ga je zo ci ji kin gi bayan da jau ibunan daji ya zaci wuce misali nawa wuce wuyo wagi ci biya je za ko ebo babba wa na ji wuce ana idi fahimta ko so ga je kewa gaga dakata na yanzu yau ya nawai bunan nawa yi wuce wa ma babba wa ya zaci wuce ce ma goce gan zai ji wuce ne ji wuce a hoko egi ukanga ga ole egi wuce wuce biya egiwe egiwe ganga iji fahimta ko ta ken gode da yayi zabba zuma mutu ka tun adini ya mutu ya boko ya wa be shi ni be da ya wajen da gima ka tun ya adini so ko gigun ya gina dole ya gaje za ko e bayan nan so ko laya na ko da ne gibe ade ko to fassara ne fassara na jajuna da wannan fasara farko da wani wujin zagi na zafcin wacce jige jiya wani a ya gimu ci ko jima na ji falalan da ja da bayan na ji ga ake zai kewa ga wuje na ba ni nana yi wuje na waye ga bai wuje bai amma wani ga da ni a bagi shi wani dabe sai wani bagi na lugwa da iso wani je umul walad idi fahimta ko amma wale cin hukun ya ya e gyaye bana wuji biyu fassara nina da wani fassara ba ci ga ena nabi muhammadu ya kwabe an tsali da matu rabata ya e nan gai alamu yo ga hakiri wa bi addo ku egida fe gi akimu maji la ilaha illallah a fe ji mu'amala bin naji mu'amala ya ndakata loba wuju egida fe jibo jike aga ga ndakata ya na ajo na ebo ye gba ye mamajo agba na ji ndo na wuto ko ndo ci dan nu yo ndo na ga aje ya o na shen wo fo na je ngi ci yu na je wala gunan cho wa da tawu gban wujin la ilaha na je bauta da wayan gici ne fassaran na ga ibn hajar al-askalani sa man koyon fatul bari na ji shirayen sai buhari na ji fahimta ko ta fassara guba da wani ake dai fassara da shi na shekalin femi yin bayani mu bai tiya hadisin na wani da muhimmanci ilami fa ndoro shekali usaimi ga manji coci le bai tiya fasara hadisin na adi zai je ga an tali amatu rabata rabbata ma nuga ga ga wujin zagi a febe ma egina a sai kishi ya zan da caji na wujiya na wata amma ya zan da ciji ha wale jin zagiya wo ba zuma e gi ga je shin ro ni sa ciji le ba zuma ibo Allah na ji joni e na je wata te ga fi bana aga katanti bu bana babu adin na ji joni e gi zagi mu ci ma ba je gi aje so aje ro ni mu ci koji ikpo mu cikin yankin da fi gwabo shekaru sai mi ga na da mini manu bu yaji fahimta ko bugo ke ga nan na yi yando ana be magiye gyaje za ko sai ji zawangi jagora aje tishi ya ga na yau nke bebe fasara ba ce amma ga yin farkon na cinye ga ya farkon na boka ga ne ba ci ga ga in zagi na ya wuce na wabe magi na gajin da ka tayo na mulki yin nan na dagwa yanki yawan e gina mana amma ga yin farko na boka ga yi hmm. ma na wuce in zagi a sai bai magi an al'ima'a al'ima'a ko al'ima'u ya jamu ya amatu yalidina sai bai shi man ya kunu siyadan wa maliki e gina jigaje tishi mulki di ciji na nauyin doro a a tobi ma nan wuton zagi na yi doro a taba lamari amma mu ben magine ji za wangi mulki na a feji na wato mulki ji le na wato mai beji za yi mulki a to yi gin na bai da gin tishi to shekaru sai mi ga wa huwa to an tagayyurul hal bi sur'a ne gwaye gbaje na be lo zamani na Allahu akbar zai yi yin na a nawa biyan magi ashe sa wani ji faruwa in za gina wai leke na na gina biyan magi ya mu ciko da gubo ne je eh, commissioner minista nan lati wani loto da wani da dan to lo lati da ku ci mai zin igbaje biye wayin soko allah akbar na ga igan kokoro gi wa yayi ko jama'a kabo kpata ya tsuwa da ya tsuwa ya shekaru sai ji mana wajen zage a biyan magina ji ake tishi ya zawa an gizi na iji fahimta ko ya ci dai gbaji lamarin na make biya muhimmanci be gan na jabi ya je ke wuji na ya ege aji kin ga dai gba wuji ya ngai ji ba wuta ji yan doro na wuce ma cikin bokaci wuce ba wuce ba wai fodiya nawa ya wai nawa yawa kai giba ge wai a gicha yawa da boarding school wai da jiyan gici wai fo kaya kibe biyo can na wala gujo agin zagi ya dato kai gi zagi e da bo ada me ba na ji wala guto buso soko ya tarbi isan gici tu egi ba gi da daje da nabo waya nayi no na nayi no nasu uri amana na waya wa foka kaya ino fo su mun to shiga shaluma ebo su mu fagogo doko magina ebo su mu fagogo so ko ya yi fa na wala kpata di zo madi amfani gida to wuce da wani wa an tara alhufata al'urata al'ala ga caga annabi sallallahu alaihi wasallam gami ne alama ya kiyama an tara alhufata wale ufata zai je za bebe ci kansa ne na zai je na dana ufata mufrad wuce half al-half zai zaba budana al'urata zai je zaya buna da kaya kirki da na ka fini da lakan yi ta wana a fitokin na ija ba ebo ya ji na dabi a yi na jemu na wana mufrad wuce r zai zaya buna al'alata talaka al'alata bi ma'ana alfukara'u mufradin eh, alata ci a ilu bi ma'ana fakiru ri'a asha zai je kanan gijina asha'u wani jemu ya shatu ri'a'u wani jemu ya ra'i dabba ci sai zai zafi gwanta nan gi jaye ka zauna amma a ga nan gi kin gbagba ba kin gbagba yiwo wuriya ba wuriya yiwo pata ga ipa be shatu yo jiya mu shatu mai gina shayi wa belaye ebo bago na bayana ya tatawaluna fil bunyan a sai tumi wuci koji ka tafiti wuci koji a sai to wale ka tafitin da ci zinwen na a ga yi shi ka zabu febe lati ci wiki da sura kirki adana ka egi maka ta fititu gibida gi lagos gi abuja alamu yayin je zo ba ngai mane ya tattawa waluna fil buniano. afe tumi wuci koji afe ji gasa emizi sagan emizi gegan emizi nwacin gan stay a wiki ka tafti baba wayo summan tolaka falabistu maliya katafci sai kin yagi yagi gina na wakpa ya tuwa na amazon an katafci na Allah hasuwa ba su mabu fetin yau ne ya ilore kuma an lemini tune wacin da gwa ko zai je sai da yi na musamman jinin bane za ba su maje wani na toja da kyar e tsona to na loja na wala wana Allah wa akbar ka zai to ala hikima university na ba wuce agbare ga ya gyo ba zuma ba mun fetin yau e ja ba zuma ba wani amma da ba wuce wa ke wani abu fi ba wuce wani e yagi gyo gina boko gumiya arabe gumiya kun ga masu kola yau <laughs> wallahi gina de boya adini su kuda boya adini ladun yabo de o boya adini mu shafi aske su kuja ci goya yi so ga sun mantolaka talaka idan annabi muhammad ya ji bayani na zuwa alama kiyama na sun man talaka kanga ci bici tekewo iji fahimta ko fada bitu maliya ci fedun lokacin doci ma na yin fada bitu maliya gane wani ai intazartu waktan ni a fata da lokacin doci shi ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jibrilu kake zona sun qal kan ga muhammadu ya ga ya umar ya wa umaru atadri man sa'il ba wace zai jingane kultu mi fe gunga allah wa rasulu alam sokobe tuci gatio gan قال النبي فيغا وغا فإنه جبريل ملك جبريل بيوني أتاكم يعلمكم دينكم وبيبي أي أبو لا بيتم يا يتي أديني أبو الله أكبر ولا يبقى مسلم تجوي ولا ينجي دي مهمان تأديني أبو ميتي يا كيدانا ولا وي وانا واتش حديث إن لك باتا أكيد أديني ba ko na wuna na da tun ibada mu ci ko ji ko rukuni ya musulunci na wani rawahu muslim imam muslim ga goki ha hadisin na biyu jimaji na gai gwargwadon ya katun yi lokacin na gwargwadon ibanin social barcode bai ga cibci na su kufa gan na gama ya hadisiya ko katun ya kakanca zumai tarihin ya al'imamu na rubu subhanaka la huma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik